Zauren 'yan jarida wanda ake cewa Maison de la Presse ta shirya wani horo ga 'yan jarida kan tafiye-tafiye na 'yan cirani da tsatsauran ra'ayi da yake haddasa ta'addanci a ko'ina cikin wannan fadi na duniya. Ibrahim Haruna shine jagoran Maison de la Presse ya yi ƙarin haske kamar haka. Cirani ake ta a cikin wanganmu ko kuma bayan wannan kuma da aikin 'yan jarida suka yi lokacin wanga na ta'addanci da ake gani ko kuma na tsatsauran ra'ayi da ake gani a cikin ƙasashenmu nan ga da kasashen da makwabtanmu to wanga horo da muka bada don mu ba ma 'yan jarida damar su gane ya zai su yi aikin su ko kuma uh, wani abubuwa ya kamata su sauya ko wani gyara ya kamata su kawo cikin aikin nan da nasu da suke yi uh, wanga taro ya ba mu damar mu sa mutane wanda su ne uh, kamar wakilan wanga gida namu mai de la presse a nan jihar da magana. Ibrahim Malam Cillo dan jarida ne a gidan rediyo amfani shine aka ba wakilcin mai de la presse a nan jihar da magana. Wannan babban guri ne da mai de la presse ta yi hange a kan shi na irin wannan kafa a kawo ta a cikin jihohi saboda tana da fa'ida kwarai tana da muhimmanci. Don haka ina fatan kowa da kowa zai kama na wani abin da ya karko ya dore ko da ba mu bane ba eh, a yanzu ko da wasu ne za su zo bayan mu ya kasance eh, isko ke mun yi wani abu na alheri mun yi wani abu wanda zai bunƙasa aikin jarida a gaba kuma mun yi wani abu wanda zai taimaka da kare hakkin su kansu 'yan jaridun da kuma kara faɗakar da su kan ayyukan da suke a kansu da haka ina amfani da wannan dama in jaddada godiyarmu zuwa ga president na maison de la presse da tawaga da take tare da shi da suka halarci wannan birni da magaram kuma suka amfani da wannan dama suka girka wannan eh, reshe na eh, maison de la presse anan da magaram kuma ina godiya ga kukan ku yan jaridun da game da zaɓin da koyon mu kuma ba zan gajiya ba in jaddada neman gudunmuwarku da taimakonku da kamawarku domin a samu a cimma wannan guri baki daya kuma ina fatan allah sami abu wanda za a yi alfahari da shi Eh, kai zamanto mu yi abu wanda za a ce Allah wadai ko kuma da ma ba a yi hakan in ba. Musa Amma dan jarida ne a nan jihar da magaran ya samu wannan horo ya ce zai taimaka musu a cikin tafiyar da su yadda ya dace. Amu Musa, zamani ya canza mana cikin wani hali na tashe-tashen hankula eh, da a kullum kuna ji hare-hare ne ake kaiwa nan da can musamman ma kasar mu ta Nijar da ta samu kanta a tsakiyar wannan hare-hare da kuma irin yadda batun eh, cirani da kuma eh, bakin haure suka mamaye tafiyar siyasar duniya. Abubuwa ne wanda ya kamata 'yan jarida su tattaru su yi nazari a kansu su ga ta ya kamata su fito musu da kuma wasu irin canje-canje ne ya kamata a kawo. Ya amfani ne wannan irin salo ne zumi amfani da shi wajen bayar da labarai ba tare da mun ba da mahimmanci ga abubuwan da su wannan 'yan ta'addan ke yi ba muna ga irin wannan taro zai taimaka mana wajen yin nazari mu ga ya zo mu bullo ma wannan ababe sabbi da suka mamaye siyasar duniya wanda Tamara Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar.